baka ma tarafi kalin rahmani min tafawi fauji ilubasa ga hattawa min fido sun marji ilubasa ga ka ga niyan kalbi ilai kalbasa ruka si an wa uwa asir walƙad zayyana sama a duniya bi masabiya waje alina har juman lishayaɗi وعتدنا لهم عذاب السعير والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المسير